وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ìdájà sọ̀kún, ètò ìláyé bí ẹ̀rùfẹ́bà tí kọ́ ní nínú àti àti gàbá ní kàràtò ní tàbí kọ́nà àkùrá ìdájà sọ̀kọ́ karatu mai dukkan ta ɓaci na gai suratu hud ayayin shi cuwan dini na ma aya wuce na balawa da yanayin shi cuwan duku bayanan insha Allah ba ga bayaki na kibe karatu na gobe bayanan ne yi tuba ne insha Allah anaki bayani ga duniya ga fasukon ga anaki ga bayani tun ga fasukon walam shi na rabuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ومن شاء ربك وقفت وتوبا لجعل الناس أمة واحدة ya gaza wani ne lafiya za a ji ne ne kuce yi wa rana gugawa abubuwa la ya zaru na mutanifin a kuce abu ya ba إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إلا من رحم ربك sai da na ji cociwa gaje guyana a jiga a kada mini ya ce da barwayo su bai ni su bai fi da mutace ku wani dalika halakon ya kwaci gama su kuma halitta ale ba bayan na yi jin shi gana iga ga yatiya wani dalika halakon ke mun yi da zabi bayani ya zai da guba man da wani gaga za ismul ishara nan ga rubutun cin liba da su kuma tunanin tara hanyi ne ba cin liba za mu ci gafe musulmi za mu ci gafe kafe za mu ci gafe ibn alijani za mu ci gafe gimina nan na gaye na mun mutu kuri ya karbuna gaye fassara ya imam hassan ya sheikh ata imam amashi bata imam maliki itin fasara na gaba ta zikirin ne ina babi zalika ne wai aliktila wani zalika za a wuce da tun aliktila ya wucin da ba wuce zama su kuja ne ta yi nuna magayi ikhtiyar ibn jirir tabbata kimni yanzu ganin na jano bayanin mu fi tare da ayin qur'ani na kuma ku yana fahimci jigaga ina man na je babu iftilafu ne nan ga iftilafu fi dinin da bane daga bani su kuce ga nan ga walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida ga lafi za dinin ni amma ba ma can wala yazalu na mutalifi a ku ce a la fe ce da gaba a kini da nan rayu ka kai da jama'a ga yi jine kai da jama'a ci ba to ne dole ga yi jine kai In man rahima rabbu sai da ne su kura je bayanu a ga zane ji cin ne ba waye ce gaskiya tsanin nasu ummatan wahida wa ba mu nabiyyin mubashirin wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فقل ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم so iga tule zalika mutum mutu ikhtilaf uga ite ne bi uslubu ya larabci ibn ikhtilafi mudakkar zalina wasu ishara ne mudakkar obo lawon lagagan zalika za su nishara nun rutu rama na yi ji fahimtu daga yin lamar rahima rabuka wani alaliman rahmatu yi mu'annas da yi wani gara mutu su wa ga wani tilika halakan sai bugu ola wala ga iktilafin gaya na jide na tilka e, e na wale a da ta na ciki ya nahu ya ce lamu laga ga wani zalika halakahun ita ce ne ba mutu ba su kudin halittawa al'afiz ibn kafir <clears throat> min ya tafsirin go wa hadisi hadisi muttafaqu alayhi <clears throat> hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga iftaraqat al-yahud yahudi zaga kefi iftaraqat al-yahud yahudi zaga yahudi ya kefi imane ba addina ba ta addini irin ni ba aji kaka kaka ala ihde wa sab'ina firqa aji kungiya ya da ni benin wa inna nasara iftaraqat ala 72 firqa mishan jama'a ta kefi da da وستفترق هذه الأمة النبي قال لهم النفع الأمة يكرشي كرشي الأمة هي زبا وصاد أكفي على ثلاث وسبعين فرقة أكف أكفي إدعى الدعاء لبيوتي كلها في النار باتا ينهنو إلا فرقة واحدة سي إدعى النكوين قالوا صحابي جاء النبي قال يا رسول الله zija idema wuce ne ji ruwa aljanna mini ya kike fiya al'umma wana ya dadwa ne da wuce na kawala ne bi gama ana alayhi wa sahabi a gaira ni ta yana wato mun ta ci wani to sahabi mun ta ci da ni ga bitta ya kwa wuce wani a gaira ni suna muhammad mai kubar sababi cikin imanan a san fusali a da zaci wani in ce da zaci kwamcin ga a di wanzu in ce a fi da nuniya wato fita ke da haka da mai gube na jiki shabi na nan rubun wani zalika halakaru wajen matkal maturabbika la'amla'an na jahannama minar jinna ẹgbẹ̀mí sọ tí ó tí ó wọ́n wá ṣe pọ́n la'amla an na ja nama ke ẹgbẹ̀mí sọ wucin wani la'amla an na ja nama min aljinnati wa nasa ajma'in lalle mi gashi shi la da ja nama da jinnu ji to zawangi ji ajma'in bainu bi ma'ana mi ga ja nama she da jinnu ji da zawangi ji ne ji kafirci nan abun bẹ̀ẹ̀ni agungan akwaci lafiya ta lashe jahannama to wala manye daga tun layan la'amla alla jahannama min aljinnati wan nas ajma'in jumla yo tafsiriya ya jumla na shi jiga tambat kalimatu rabbika na kawai kake mine ga musu su kun shakon shana bayani ne na la'amla alla ma min aljinnati wan nas ajma'in Ah. wale ga man jila bayani guba bin tiye kalmar minna da mini minna na ce wani <clears throat> bayani guba na ma labe na waye aske ma'ana guba na mandun da yau mu yana ba sun je juyi wani man jila bai ga min na da mini na jinnati wani ila wula ga min yo bayaniya a <clears throat> tabi ma'ana min yo tabaridiya mai junufi ga gan sashi min jinnu jiyo aga su kwa shele biyu da sashi yini zawangi zuwa aga su kwa shele biyu so daga nimuce wani jima na tabi diya no mu ga waji fahimta ga san wata kwata jinnu da lona wata kwata zawangi da lona sashi jinnu jinnu da dalijan nan sashi zawangi ma dalijan nan mun da cula ga ga min na jinsiya ya lawo li bayanin jinsi so yi magula jinsiya wa ke yayi ma'ana na yau wani kuga mai gagan la'am la'anna so ko don ji kuti don gaja na mashe mina jinnati ba ya a jinnuji wannan su ba an zawangi a admayi na bayanin so da ne so ba ina duma na alita na so ba ku na cha ashe na bayanin ta ci jinnuji ba yi ba tiyo mu ji alita ba ci kai so ba ku na ci shi na bayan <clears throat> aya gubabanna musamman iwagai lagaye kibe bayan wala ya zalu na muktalifin illa marahima rabu bayani ne ki tona gabata ma amma karin bayani na daga wucewa ci wa ga gawoyo ya yana nga yi gana su kuga wala ya zalu na muktalifin zawangizi a ah, kuka ba la a fe ce ba illa man rahima rabbuka sai eh, da na su kuga jiye to ciwo ga jiye wuyana na ne lauda wani ga zanen su kuga jiye wuyana zamun ci a cewa a fi da mini cin libaba ko mhm. illa man rahima rabbu zanen ji dan gusa ko na illa ibe cin liba jiniya kan da ko gore kurani bi sunna don tafi ngala waga cune cina sarfa salihi ne sahabi gaji wa radiyallahu anhu ajma'in adagbawa ta tabi wani shi ba shi kwata aga ga ya cike imam maliki jona imam shafi'i imam abu hanifa shi kwata ita da ni ja biya be usulun ni cin da bai da biya sai ba furu e ba gaze ga zai ga ibadat fikiu babu yadda cellebo celleba na mai ke tana ujiye ji ganga e ji fahimta ji kaka ba su ya e, qur'an ga sunna na bene celleba ci daga na mujin usulu ba na wai ga umela je ku ji be ke yaya wale emuna sahabin su be da ji fata to lokaci sai na ni ne en wujayo e, siyasa wuja alaka gani be addiniya ewu siyasa yau za a ji mulki ya musulmi jo ma waya gamu ya jo sai na ji gamu gamu gudun galiyo wuja alaka gani da usumiya to zane ji fiye gwen su ko na kandon da bayani aji tunani aji mai ta usulin ne yi na wagewa ga wani ofe zana na a akida ta jure ma maliki a kida wata zuwiriyar sahabi ji ba ta ta duru da ta ba waji kuma ne ga wuga ba su ko ba da da mina alfarkatun najiya al-ittilafat fil furu ne ga musulmi ja ibn wuga tsuwa kuma na. matsala da ya yan sallah ko ya lula mi gani mi leyo ibo da ni ka zo gani mi wani ibo da ni ka zo kuna gayina ibn wuga tsuwa amma mu da mini ne wu ba da wani bayan e mafhumul mukhalafa ina man jaji ba musu je ga mafhum al mukhalafa na ne wu ba da wani gaga zane ja ce da ni ba na a fe zai e, a fe zai e guso kwa nga malayina na waga tun aga alu bidai zina wal awa iza jayo na fondon da kefio aga kefi na ya sun da su bazi kafa ne ake aye kefi na to kefi ba to na ake aye kefi inda a da mini ke fi nu ma da so ba a so abe ke waga ta yi kwana kando da ya kefi ya kefi ya kefi ya musu ya maji na ya maga ya fi dushi ga dushi ba za wuda ya ga kefi ya nishi kenan ya sa da ku yin wuga dushi ta ce wuba da gani ya kuci ki mai ta yadda ya gusa kuma نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين الله تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ندندو كلا ندندو من الأمة كلا نقص عليك من أنباء الرسل إيادي كتاوي إلى بارج يمتشي كاكاي ina hadisi na da masnad Imam Ahmad wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ti bayani ga adadin annabawan mututuna a ba a to aiza za ko tuntun ya da shi tuntun tun shi ne guri min ne mutum zane ji tuci mina abu na yi ba ko bi shi bishi tuntun tun kwaigi a tiga adi sai musulman imam ahmad da biyu so ya ji fitar tuci ya yawo nti kpata kita ya nabi sallallahu alaihi wasallam abuna nabi so ko ga minimum mun ka sasna alaika wa na man lam alaika za ki tuya nabi na mun za ki tuya nabi an to in don da ga ki tuya wa tuci yo gana ki tuki ne na ma nu sabitu bihi e ne bi ne kabi o de bo ga ga na ta tuba da daga basu ko gayo jini gaskiya magayo yana mai gibe wani ɓata kafin ya sabon idanun gafe na juma da kuma wuce wadda gaya na jibi an na babu tutunan shi da mun iru da da nan wato maga a kuri jima rike muna na ba wace idan nasara jama'a zo na wato ma da nasara ci jama'a wajo so fa'ida na da ta yi cucu ne zai fiya wani dama mutum da mina bai fita wai ni labari yato ci gaji ya koyi da binu bai gowa ka gani da labarin gaji waje aka fi yari la hakku lallami ne aya ne ziye ciya wani alkur'ani da nan eh, gaskiya da biya wani wa tun da tukwafai kuma na da wazi wa zikira da tukwafai limomi ne na zane su ji imani da kwarfi da tacewa فقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وكل أنا بقى للذين لا يؤمنون بذلك تجي ما نانا قاقا اعملوا عليكم بقى كوجبك من جوز لبانو هذا وكل الذين لا يؤمنون نعملوا تبع بعضهم amma da ke ba ki kire ti yun min nuna jiga wa da ke ti yun fi ni na ga imanu Da ki ba fi ta ci fatu no ga mai har fi ta ci maga da fata an ga musli a da kasra a ci fi ta ci ga da kasra an ga musli a da kasra amma fi ta ci ga da damma an ga musli a da kiyo a da damma sun ga ga imanu alama ka da tukun annabi gabe zagani ji ma na ga ya yadda bayan lokacin Ana makana cikin ece gibe jo ya ce ali na ziga bai ga ya fe da jini yi tuba na e gibe ya jini yi eno tutu ba ga ya ga yawo ya jini ya fe wani gizare inna aminu na mai ce wo ga gan mi isa ga mi yi to a lotu ya te mi lati soko e ti bauta suku, ni ke je ga laifa suku ba ta yi injiniye manzi kana jiku ɗan lotun ake giba yabo ya shirka ne ya jina ake giba yabo a ya kafirci da munafinci na ya ta tuba na efe ya ci gaba jajo man jiga amurin na gara duyi a tahdid a ligada a wani gini bada mun suratul fusilato inna alladhina la in inna alladhina yulhiduna fi ayatina ko la yakhfuna alaina afa man yulqa fi nari khairun amma yati amina yawm alqiyama imalu ma shitu ina ga bayani da ji yau ga kuji awo da ya da bayani kuti. kuji inna yawm ma ta ma nuna basir in dai no da suratul israil kul kullu kullun ya'malu ala shakilati eh fa rabbukum a'lamu biman huwa ada sabila wato man da da Allah misali ayan nan ne ga ga kewa gaga imanci wudu da jun wani ne ga wala tu da eh tu ka zo nugo ko ga ko ne ga wala ka zo nugo ko ga ko da dina ga yau wa ban ba egin na ke wujja ki gani ebe ga na babu ga na ga babu to ga hmm. eh? e ga e na ya wuno eh ina babe launa ngai ga ga da ga na mi ga wa aluba aluba go wa go na na to da ji mu maka ci gaba mu maka wannan wuyin don na gubo yin don da mu kafira a dinna ba agwa sunna gangan da su ko gangan eh mazu alama kana jikun amala mun tira kafirci ko wala mun tira shirka ko yi ma shi eh fasika tana da su ko ga da je na gaba yana a a ta bi biyo ga ya gwaga eh da je na gaba eh da je na yana ba ne ma ina no mutune a da a da ke ya na biya ba biya shi وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إبتوا يا مين a da sai fiye bó gbẹdẹ kú tí ìjọba àbí tó kó lọtí bàbá àtúnà àtúnà ẹsùn so sọkó ti ká àdébí ogun agbẹtọ yẹ tún ẹ dèdè ń tì ní tún àmì náà ẹ gàba fẹ àmì dẹmi mi gbẹ ẹ dada dole wo mu gwamu ne ko bana a tumi mana lokaci na ga kalmar na dana wani lokaci na lekwana sai bugo dole ga nuzo tulu lekwan ne tuye da ya gama cinan ko kuma ya daga ga to ya ci gaba ya ya yi ito ma fe tuye ya gama ba to ba waya ga ya giba kafirci da islam hmm. ga mai giba musulmi ga kafirci amma idi ni gobe zuwa a wurin musulmi da musulunci wa jana wani. Walillahi wai musaka. Walillahi wai ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض lalle na soɓa ta da saman kokin wani ya Allah yau ma'ana irin nufa ta ita ba Allah wa ilayhi yurja'u al-amru kullu mu kun su kun kun Allah wuce gama lamarin fata ke jabanu sai bugu ga yau damuwa fa'budu ai da mawji bauta Allah wa yake wa tawakkala alai wa lokiyoki wa ma rabbuka amma yadda to ce wa mafi zane ya yi ke ne mutu na ruwa ya yi ji bata na su a ga dama in yi kira abu walillahi ghaibu samawati wal ard wa ilayhi yurja wal amru kullu

fáìlì ọ̀nà tìyànà wàdí sòkò sòkò tó gà àná lẹ́mọ̀rí kéde nà fìkítà tó gbọ́nà lẹ́mọ̀rí pátẹ́ kúti lẹ́mọ̀rí pátẹ́ ìwọ́n sòkò tó gà gbọ́dọ̀ ẹ́ so ìgbà tó di pátá sòkò yìí lájẹ̀ bàdà tó ní tó sòkò àmà kìrà àdàbọ̀yà Kena, kéna kùrà òlẹ̀ kéna àdàgbọ̀mẹ̀wọ̀n ilẹ̀ yẹ̀rù yóò lẹ́ da amfani galibi da bina wani ma'alu lamarin fata da ba da ta shi kenan amuro ta yi fayin lokaci da tuma da ci soko eh kira ya bai da kira wa da ba da ta sako da yi biyo amma rabbaka bi fa'budu eh, bi bauta allah tawakkal ala umuru biyo tu amma rabbaka bi amma amma ta malon ngai kira na imam nafi'u daga ganin ibn amir ne to hafsu riwaya hafsu daga ba a eh amma ta malona gayo eti khitabu ya diyo ya nabi sallallahu alaihi wasallam ke ba gani be almu'minu amma kira da nake ne da za mu ga gawo mallahu bi ghafilin amma ya malu aka to ya la tiya na daga nun gai kira da nake na jona biyu domin ne bai batu na a to domin bai batu na ya do daga banun ba wanda ga na da bin yi biyu na madu ala mata da tiko kuma na aya na ko ba na ne shi tu shi ta yi ko so kafin na ga guba ruwa ci ga ga na da na yi biyu na madu ala mata da tiko na agan domire ya malu da kuma Allah rubafi da amma ya malu e na kafin ga saba ta bai ga gaga e da na ga na eh e ne ga alafa su ko ba na kuti ne ga ya huna kafin ti ne ga ya e da jiye ko ga to kuma Allah ga Umar amma ya malu na ma ga saba ta zuwa na zuma na ga ganin su ya yi na ga ya ade na son wannan alhamdulillah sukun kun ya sura ne ya sura ne Su ya kun alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat na shi tun a shi tun an ga mutum ẹni tí kò bá tá aji mọ̀ ní ádì ádì ádì ádì ko kwatin wuna aluba aluba aluba ne su kwa jiki da ya shata in kabin ce gwalawo ya zo ba an suratu hudu ya ne da wani alhamdulillah sai ne gidan sura wuri sura na inda suratu musu alayhi salam in sura na ga suratu yusuf alaihi salam sura ya annabi yusuf hmm. mun shiga a ah, da suna yarba ta mil ka ka ka ka yi ake annabawa yi wani ube da zananni ba ba ta annabi adam kwa annabi nuhu eh, yunusa annabi hud ba ta da annaba ne ya ta mu fi sura ne ka kai kama kama amma ban ne ta annabi yusuf ita a gidan ta annabi yusuf bai gudu ya tan sai suratu yusuf na da mini ya wato a usman ya qur'ani la'abur wasu ranin lajin

sura na kemne da lokaci ne da karatu suratu yunus cike da karatu suratu hud na ife ke ga da je ga sura kuta na bila bila ke buji a suratu yunus a ce a fe bu pa da suratu hud a fe bu pa da suratu yunus e suratu yusuf sai bugo ba ne safi a tartibul nuzul suratu yusuf ga sura ara ta rubutacce anin suratu hud sura yara ta duguba ce kanki suratu yunus sura yara ta bayani ce ba fuftu da yanci cin abai ka ga ya da bayan fuftu ya sura ya gobe yau a na wata sababin nuzul da yin ci cin na ma ta tabbata da muna أكا حديثنا عبد الله بن عباس المتبين وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشفت علينا النبي ونوشي كتايا فنزلت aka tafiye ta ta wewewo da ta muna gidan a fi cin tura da biyu mai tana nan da yusuf ne a wani kira suran na kemgbe garba da jina ta annabi yusuf yau ida hadisin sun bukhari hadis abdullahi umar da annabi ji annabi yusuf ya bai da biki yi kuma kafi bi da ta tamuso na annabi ganga alkarimu ibn karimi ibn karimi ibn karimi yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salam

min za an jo to kwata di da daraja gan kala ni ga da ne da daraja gan ga ya kawo lillah da na gade da su soko gana ga da daraja gan inna akramakum indallah atqakum qalu sahabi ya ga ni da gale ta na azana saluka mun jinu ci ne biyo gani kala ni ga da ga daraja mu majinna ta ta fakramun nas yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah zane da daraja da an jizo kwata na aka gwayan daga da su sako wani ngaye annabi yusufu mutu ya annabi soko muke yaki ya annabi soko muke yaki ya annabi ya so ga tani da tabi ki ba na kijin na ya yi wato sani ne ta na za na taruka so ne ya ku ya ne ko ne kala babu gato yi wuce ga ya wewa to na ga cimo wai fa amma fa amma din al ne ga ga ya ti asali al-arba zo ga ye wete kemme cima ye ba sani ona wuce ga ta ta nuna ni ye gimi ga to annasu ma'ajinu da wanki na jone da dana ma'ajin waye wato idan jarumin yibin da kuma na ja sani ba na kace ya na qiyaruhum fil jahiliya qiyaruhum fil islam la tajaji min jahiliyo ka ga da shi da min musulunci ga da ke fi da a ga fi da taja so annabi sallallahu alaihi wasallam ba goma lawo muhimmanci ya kawo gaddan ko da jini a ga wa gina dabo wanda ke da hannun ko gure musulunci a ci a ne wa ga wanda ta gure goro ita alkhairu so da dan musu Yusuf ne amma annabi ga ga mutane karshe na ubai za fafu wade wa ga wa da da da mutu so kuma wa ba ya ko guru ko ce ke da shi ya ka ji kokarin faruwar na ya yi zafafuwa ji kokarin faruwar ilimi ebe na ekwe musulunci wuce ekwe jahiliya ayat da bauchi karatu su kudu ne man a ga annabi yusufu reji gungume yeji tòun tó pátá yeji àyè eh, ìdàgbòǹgùnmí yeji ìdàgbòǹgùnmí da ya cire musulman da hankali gargami ne ya juna na jau ɓata adadin da ya da na biyu sufuna to na wujin rubuta ɓata na da ke ji ba su ma ɓata Allah wa alam wa sai kin jaro sadata in kwada kyauta ta ce in ci zo ba ba ba ba in lafiya da da ga na to amma ya ji gobe ni na kena kiye giba annaba ya yi kashi aje annabawa ja wakati ya kwa kwaye na mai tafsiri da ya daga da yana a ga annabawa da ayi a mai ji hujja yayi di aya gutan da ci in qur'ani ita annabawa gwaye gishi ya annabi yusuf aya mafari aya suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ويعقوب والأتباع دين يا الأسباط أبابا يا أولاد يعقوب so da go ko mutu bata abada na so ko daga wa ma unzila ila ina uciya da nabi na uciya da ibrahim uciya da ismail uciya da zaka uciya da yakuba uciya uciya la bas so kwa tini tafiya za za mutu ma ya nabiya wani bane yau so ya ci mutane ne ga ganye gin ne ji to an biyu su ko to kwata to ya juju ya annaba ne bane su ko mun cin tafiya amma gani na yi imani ji ne ne su ko ci ya ne ta aya ba ci ne juda bai nan ga ya suratu ali murano fa ne su ne guda kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaq yanayin gabatun wani ya ga wannan sokoranci littafi ya yi milayi ma ni jigani ne littafi ga jike wuce in sokoranci ya wani amma ya yi ta tuna ya yi surutun da zahiru إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم قل أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان wa na dawo da zabura so daga na ya wuta tannan wuji tabbata ga cin tafiya asbat ajiwa ya al-asbat al-asbat ne mamman diga ga ya wada biya kubo ibn ya asali asbat jamu ya siftu ene me siftu na gon ga ya al-hafidu Asibtu al-hafid so a ciwula ga ma'anar aulad kan asali siftu wa zulfi yaji amma wala ga ya yi jijiya annabi yaqub kuma ne ya jijiya annabi ibrahim annabi ta to ene ba kuma ne da da ne da wani amma mun ji dabo da diga a yajin ne ya annabi annabi yusufu a ti annabi amma da dalilin da ya labasu a ce gaga ajiyar annabi nke ebenu bụ karatu e, e ya fi kwatukpa ee bujinezi ekpe bi anabishi ya na nga alu annabazi ma masu mujayu ebi ebi da ko a amma yin laifi ne ya juna na jijina e gadda sun yo zan da ci buga a nga ka na bi zo ko yo to na ji alali ka ta annaba jo wa da da ni da atme da ne cin da jina sai bugo mun jo mun jo bane ga ga ne ke ila cini ki da ni na tun da labino su kuma ga da jige mu da fi kwaci ba bai su kuma ba su kai ni ba dai بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين الله تبارك وتعالى بألف لام را ألف يتلام نترام الله أعلم بمراده بذلك وقلت لك من القنبل من يبيع تلك آيات الكتاب المبين آية جدون لتاتنا بيان تلقى بان غمي القرآن qur'ani ya bodo tiya wani ga gana ya wana almubinu da wani ma gaskiya ya wuce lamarin da wuce na wani gune ban ba eh. <clears throat> kyan gaba sun zo lokacin da kika ke suratu hudina inda ke fawacin suwar alif lam ra alif lam mim tasin tasin mim kafa ya ain sad bata ne ga fawacin suwar nan ewu ba wani tiyan mu jidan qur'ani so ko ga ga da larba yi ga qur'anin nan littafin mu qur'anan arabiyyan ghayra bi iwaji littafin mu ga bijini larabci in ga yace ma larba yi ga yi daga na daga na littafin mu bijini larabci na arafin da la ku ya kanan ga da nake alif lam ra alif lam ra amin ina da aku ya gane da wani harafi na je cike fiye ga mishe gona ya ce ya bai raye ga gamujiyar su ko a gungu su ko cikin duniya ya ce da harafi na ga mishe gona ya ce la da shugan ile a kan gala kanu na rugalli fawati usuriye ina dumba da yi ya ya na lamituna ebe kurana don ebe yi wani a ji hankali ga التحدي eh? دنا challenge dana ya zane jigala ba jayi wani littafin ne da harafi ne ke ke da na ga kawo ya tsoma da harafi ne ega da ju ne ga da ego da sokoto ne mu mu tano ega da ju da ya go da dai kalam ci da tilka ayatul kitabil mubin ko ne da mu fulani ne ga da qur'ani ba tilka ayatul kitabil mubin ko inna لِسَانًا عَرَبِيًّا لَأَنَّهُمْ تَعْقِلُونَ Allah ta fara ko ta labi ina lalle yi kwa na da daga jinmu ya ci wani ya ƙura'ani na ciya na Muhammad a rabiyan da shi nila a rashin ciwo ciya ne da lalle kun taƙi dogon lalle ne ne ji hankali aha a tsaki kurani lauye ne na hankali yayi yanzu da ga bayan ƙurani a na kiwayo ma ta kurwa ci hankali ko wani wago da ya kushe hankali da zai kurani kan ga hankali a shi ma'awo نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين

kan da cinke wa mai ta kurana no gai gaga an kan yin mai jimina cin mai na kija eh? amma da kyau gaɓe ke mina usulubu iya tuyi na wuce da fahimtar sirri a tsirari ya larabci ba da ya ta dauna ga gobe a ga mu faɗi da ta yi alƙur'ani na a sanar kasa su yau na yi laika hadha alqur'an ebo wa yinin jiya wani qur'ani nana wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin ko da yake shige ya qur'ani nana annabi wa ya fi la min al-ghafilin wa fi ta ci da ne ya yayi nan wadda fahimta ya tanna sai ne su kuma tiya wani gobe dubbe yau hmm. alaika ah, إذا حديث من فيها الإمام أحمد حديث عمر بن الخطاب يعني شكوك إذا كان abin gudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kunci bi kitabin asabahu min ba'di ahli kitab ubai ta kadan da ci suwa wani mu jinde daga bayan ahli kitab wato yahudi da mishan yi gama mu littafin ta kuce a muqaddas na-achọ aja ịgba na ịba adanjọ fakara awo ana nabi sallallahu alaihi tana mur mai bai wa ya takada wuce ba na fi wani wani gona babu farga diba annabi aji fishi annabi aji sallallahu alaihi wasallam annabi aji bana ada gaba za mu ci a ga wata ni na ku ko wai jima a shi wa wato da ga ba ji ne mu aji ko na da ga ne wa ji mu ne ji mu mun shi ma wa ga ji wa wa a ti ma ke ga za da ke ya ga ba ga ku ti ba no ma ba wa ji da mu ci so ko radi ba ne da shi mu wa qala ana nabi ka bi na mu fa ga mu ga amutahawwifuna fiha ibn khattab ya ke baa shi fi ga littafin ƙurani na la mi na hukun kya littafin da cinye ke da wabba mu bayin ya da gbawo a mutahawwiku na fiha ya baa shi ɗaga ka goyi ba mu ƙurani na mutum ya ba mu ƙurani لقد جئتكم بها بيضاء نتابع قلب آية القرآن النجم نبيع يبوي بيضاء بوك نكية تكا تكا تكا لم نبيع لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه يا تبع جعل الكتاب جدا etila marin da ci ba a ta ga ahli kitabu ci ji aya yi shi aya ya labari ya gaskiya ci ya ce ga ne ya ja na ba fa tukazzibuna hu ya ce be ga a ilewa e ga wuce na ahli kitabu ila je ja da na ga manu ya wuce gaskiya au bi batinin ko kuma ahli kitabu da la ga mana za yayi ye ga ne ja na yayi ya ci ga mano fa tusaddiquna wai ce ga eh ejene ya yi dana gaski wuyo ki anabe junufi anabe junufi gaga ne ga gaga ahlu kitabu ya ke da tsoro ne mi muhammadu da ayi ne qur'ani ne ci koyi fa to ahlu kitabu da bai labari ne ci ya gaskiya ci ma ya ya ke da da mana amma ya labari ne ga mana ne ci maga ya a gaskiya in ci maga ke gobe so ya gwasu ne da yi bayanan gwanin anabi be anabi jiba abu anabi ga wallazi nafsi bi yadihi mi kutibe to tina wala mi dagu mana law anna musa kana hayyan da ya anabi musa ga da rayoyi nan ma wata wuri la an yattabi'ani kuje inda ta ga ba Allah mutum ba anabi musa ke ba anabi ya rubu ba sai ke anabi ga ta ba ta tauro ta ba ta injila ta ba ta alqur'ani musulmi ga kuma da balita sun ne zai gore tan wai ta ji shigo a tafi da ba na da amma ne Qur'ani to wai wazo amma fi da ba musulmi du ba taura du ba injila ba ci go e bo da bu keke nan Allah e ba wala ya ahlul kitabi na da fi da ba eh wala tujadilu kitabi illa billati hiya ahsanu sun gogo lankali tuma sala na abe ke anabe ke mute na mugu gagwa su a taura mu wa qur'ani ce mu alala a taura mu nan zana abu ne ran da na mugu dana littafi mu na so ko ciji na kabo da ga ba da la da yin ci min gode as na ta bo na ko na mba kiwa wa ga ti da na ina nan ga na na gwa sun ce wa ta ji be ina en yo na ngu so ko ci ni ga be mu ci ga ya ye go la mu la ci mu la da ci bo har tu ko na we je ba fa qur'ana ba ga ayi waya na gwa ta na so lokacin ta na a na

so e ba wanda ci da bane da go qur'ani gan go wai ne ne be ni jima da wadana ko go ne fi ni jima da wadana ke ba wani qur'ani go ba da ma da mo to da ne go wai ne ne be ni ne go da wa ba wuda da na e ga go to go go do wai qur'ani da kan jami'a amma za na da nu ke alam ni qur'ani na mu gan wai da go da wani be ni lamarin da mai mai tare ne ya ya ganna na idin mana za mu ci je je alita zuci na da ya ga gafi gafi gafi ne idin mu ci la ya qur'ani ji ba na gina ba ja so yi to so ko mutum mai ji ko ko ni ija kuri in ga da ta fi wuri shi ne in ji su ba wuri qur'an ai zo hujja eh ejimin ton da bani wagan wagan makka wa mamata a ti littafi a ƙurani a littafi a ki tarjama da abu na waje ba ba wa ni fahimta gurgudu na za mu ci yin nan wa ga wani zama da ka littafi wuce ka kataba za mu ci ka littafi ka na ni addini ma wa ga mutum ya dan mi mutum mutake wa ga wani dukiya ku littafi eh mutake wa ga إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Allah tabaraka wa ta'ala ga yi qala Yusufu. ya fa lokacin annabi yusuf dinkan alayhi salam mu ga ga ya abin shi ba ko ya annabi yaqub ya bata ya ba gaimi inni ra'aytu ahada ashara kawkaba lalle mene can ji gobe ni ne wa shamsa ke babin bi gidi wal qamara bin sai ɓatara a ce yi ne mai gami da yi ta jiye na wani da ke ndị su da dami inda na nabi yusuf na na dawo wani man jige bayan tsarin larabci da bayi na ji larabci da ya shanu ya fi a fice eh, wa gadi a bayan ya wa bíi buku kala ɛ eh? ŋutsala tufa bi ya wa lula ta ti tiwa ya tufa ya alimufra datu mu so yinala rati la lo gbaani kiya be ji tunani ko ko a gaaru a ah, inni ra'aytu a hada ashara kawkaba wa shamsa wal kamara ra'aytu hunnu sajidatan amma ya boo wato matukan balaga ya Allah baraka wa ta'ala balaga al-Qur'an balaga nungai albalagatul faiqa albalagatul ulya balaga na tati balaga fatana Allah wa lume nungara itun yu sajidi wasu labe ke shi ga inda mu da kan salimu alalima mine kaida min shuru da mu da kan salimu aja ga ga wucin a akilu alali kaukabu to shamsu to kamaru ya gagayar uka layiyo mun ji gato ki sirri na soda abona a sirri matu eh ki ya sirri ya balaga na soda abona <clears throat> a gonga idan Allah tabaraka wa ta'ala ga ra'aytun min sajidin sajidin yan huda kuma huda kan salim jamu ya sajidu Hmm. ebochi bụ wato nwa canji niile na be injidi be etwe daga na etu na ma be na etu etu sujud ma edu ji ube na fatin wani akilu ya ce a ciji mu'amala bi mu'amala ewu kala a cikin dawa sirrin na wato zane pelo bilo ge du ga na zane ga cike gudu ne mai na fahimta ga noma ma jo ga lalle su kuma gaba dole masu kwa amma su kuma jigo Allah fa قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا فيكيد لك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين <clears throat> annabi yaqub wani baba annabi yusuf annabi yusuf ci la ci ci ji bayani ne te ne no no no ba ga ba annabi yaqub ci ga annabi yusuf ga ya bune ya wi jimi lale walwala bai tafi ga kiyo da kiyo su bai tasbiro tasbir na le ga ga takiro ma mini ma'anar tasbir ranar ma'ana ya wato yin gudabu ikwatta na niyan gune da tsakanin daube ke na gama cikin ya bunan yau eh, irke wani wuta da wuta na tsoron yawo hayya wani ga ibana wai wato a goye gun shi ko bana amma ibana wadi ya gun wadda wadda cikin musamman da ci ga ya yawo hayya ba ci ga ya bunayya ya wuye cici ne hmm? la tafsusu yanka la ikhwatika etanau tiyami bani etiyana wani كاتتن ياي جوجنو لا تقصص رؤياك على إخوتك كاتتن ننا ياي جوجما يقول بينينا كنا ابن وكاتتن يا فيكيد لك كيدا كينا جواب يا أمرو لا تقصص وكاتتن وتاتن كي كاتفارو فيكيد لك كيدا alugba dedede oyin agatangi dedede tsoyo inna shaitana lil insani aduwwun mubin lalle shaitan da wani da dana ya zawangi da aduwwun makiya shiga shaitan yau mubin na maso ejibu ya zawangi da na bi ma'anan wayan latula da gabu bi zawangi gbangba a kyanwe daga lalle makiyi ga wuyoye makiyin na ita ta ga ya ci kuru ga gai yalu makiyayi ita dula masa yau kwani da mai tafi da gani yau ale ga ga <clears throat> ara ku babanni wala ita ne bi su foto kyanwe ya juwe igiyar gona mudamini ya tanaji manji ga wato aji da yi su shigo inda ga babun yi mafari da ke ga wani shugaba na etoriyo na ta shawar a sanar kasa iga ga ga yatti a tabuna abdurraba a da ya gano cin wajen fe ga lagun ga ya yasmau surata yusuf mahzunun illa لا يسمع سورة يوسف محزون إلا الترح وتبي معنى كي بوغاني وتا القرآن كيشي تا وتا تا نبي سفر با كي بوغاني بوغافا yau ya mutu an da ci dabo ya mun da ci dabo mu ci ga isra'iliya ci dakwatuci cici gadon yin tafsiri jibo daga nan ya ga gayan mandaci ci bane da zai wata sura ne na a ci daga bayani ya ga mana gidan gurku a ta fasu fasu fasu fasu amma ije ba so ko idan man da jayi da majiya qur'an eh da da da zige tun san fiu da guri zai sai zan ci ya so nde ya gwa ya ganci ne wasu ko ba na ga waga ki jina ai ku ke ko ye ide ko idi gba na gana imila ni tu so ku ga ba alkhairi so ni mi yawo gire na ran da tin sai a ejiba ye tan ato ye ejiba ye na lawo ejiba na so ko wato ga gayen nan mun da aja ga bayan da ya ga yin nan kuta idi in na kuta ide na na iga a haru shaitanu ne mun ga mun ci ga ya ga ulumu eh ya ga da kwata ce kun qalu adghafu ahlami وما نحن بتاويل الاحلام بعالم بعالم é eme wuru iri na waje wanda kan da ciwo ga da mutanen ni kiwe wani dala wango ni kemu kemu wango ko a zufi zufi mina su kula na bi muhammadu ye wa wani ya an wa ne ye shaitan shaitan ga da lakira da ciwo wa ko gunu otí kí lọ fẹ́ kógun kí o kógun inú òbítẹ̀gbọ́ tó kógun àbá pátákàrà tó fẹ́ kógun dáná inú òbítẹ̀gbọ́ tó kógun ìlànà tó súnmọ́ láti ọ̀fẹ́ kógun àkí jí wọn yóò oṣù pátá ẹ̀yìn bá pẹ̀lú mù náà yẹ òrò òyà gáyà mẹ́rin bá àlẹ́fẹ́lò àháwí mìṣáàtì rẹ̀ ìdè iná na mọ́jẹ̀ gan wàtò wọ́n á dùn ádàgún ẹgbẹ́ àzàwáńgì etinye tasiro e ya eneju damuwa rayuwa na e ga fede kwaje ogbo ejiwo damuwa ya lolo shi wa ya na yi na cin mu wadda na ce ide na na na bijiya ya ga juz'un min sittatin wa saba'ina juz'a min an-nubuwa na yannu ya na gaskiya elu yo ne de wudi alaka bi shaitan yana eh tabbata da sun da mun hadisi sau ga ka fiya tu malaika jibril lafiya annabi na annabi hadu fe a ru'ya salihah ga annabi chabe ga yana kan ga yana kan mun ga nan ta mata so wale ga annabi yusufu a tabi a ru'ya ina nuna wuce fita ya ba buda na a ruyoyo a saliha ebo na ya nuno na da ta na muje na na e shaitan da gwadana muje na na tunani damuwa na ci luye gunci laye nan na biyo na ya ba ta gawa yau muje shaitan da gwadagwada ba umarji damuwa na ci zuwa e na ebo na ga lokacin na na biyu su kunna ya nan na wula ji ba e, da biya eh mutace a da kan bon tunanin da cila she mana gagan gala damuwa luwa ruce na ne ce ji bona mutum ga wata takanu ba da ya ya. so ebo ojo gaga aru na biyu su funa na nan nan wuyi ya saliha yi alama mina alama annabin ciona na ga ta zumanu ya shibo ta shiga mai gidan da bayanin ne wayan nan nan na ce gazo gina wa tafiya babu amma nun guya shi ba nan nan na gata iga cule da nan na wai gaga inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi wule canji gobe ni ye kuci ya gobe ni wa shamsa wuce babu wal kamara wuce yinnu bata wuce dala a a a tawo yi da ake su ne a da su da yawo nan jami wani tabbata don na hadisin sai buhari hadisi na kuka ta da gobe nan mugan ya dufe na na kando ci kuntu ara ru'ya fa tumarridu ni mugan na na kando ci wadi wa tayatu sai na mumbe wannan ci zuwa sallallahu alaihi wasallam ya gaga ar-ru'ya al-hasana min Allah ezu nana wangi daga basu ko mu ce fe biyu wa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu wa gannan ne na mai na ne mafiyo ne na shawa annabi ga fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu gada tie ga wa da don ya ran da tiga ni to ran ni min nano an ni min nano ma gada da ga ndo ma ayo so de go do amma ta zuwa ga yau illa man yi buce da na ga cewa ga ga cici don gwad nina amma da na ga cewa ga ga zanne wawaya na ga yana da irin na wada ga yi ma amma wai gara ama ya karawo waye na wena wana wana na o bi ma ne na wana na wuce na ba khaira wanda na mafi wana fali fali ya ta'awwad billah min sharriha ado wala tarowa bi sukun wal yatwal thalatha marrat am chini biya zubuta dawati wala yuhaddith biha ahada gadu na do ma ga ya musu yau kuma ga ya musu fa inna lan tadurru wa jumu'a àdúrà náà gbàdá ní ṣùgbọ́n àdúrà wọn ta ọdún agbọ̀rọ̀ wọn ti bí àgbà àdúrà alárojìlì táyìrò máàlàm tó àbàr fàyídà ọ̀bẹ̀rẹ̀ wọ́kà wata ka zuba wata ya na dede na wata hasa ya tutu fasara dede awe da so ga na dede na daga adam ruwa mabalanta na ta zaru fasara dede wata duk tabbata ma so ibo lokaci

وشر الله وبركاته فاتقوا واتوب اليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.